Majalisar Matasan Ahlu Sunna wal Jama'a ta Jihar Zamfara ta gabatar da tallafi ga marayu kamar ta saba a kowane shekara a irin wannan wata na Ramadan. Kuma wannan tallafi ya gudana a makarantar tunawa da margayi mai lena da ke gusau bayan markantar sarkin kudu. Gashi yadda ba da tallafi ya kasance. A biyo mu. حكما وأسيرا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم Darakta na majalisa Malam Anas Lawani zai ka zo domin a jawabin ma. Bismillah salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidina Allah ya ta'ayi wa Sheikh Malam Zain Ibrahim Huda sakataren wannan majalisa ta mu mai albarka Malam Bashir Yusuf da sakataren da'awa na wannan majalisa ta mu Malam Aliyu Al-Mustafa da sauran yan uwa da su malam dora bara'u al'amma pr na jami'in hulɗa da jama'a da majalisa da allah rahama da masu gumi da sauran yan uwa su malam farhaddini su malam zayyano su malam abdulrahman da sauran yan uwa da kuma manyan manyan baƙi da suka halarto a wannan wuri irin su honorable malam abdullahi shageru da malam usmanu da honorable alhaji bello da kuma honorable alhaji ibrahim dukkanin muna muku barka da zuwa wannan wuri fatan allah madaukakin sarki da ya kawo wannan wuri lafiya allah ka samu yi wannan program din da zamu yi lafiya mu kare lafiya fatan allah madaukakin sarki shi kara sanya albarka a cikin wannan tafiya mu allah shi jagoranci kuma allah shi bamu salasi domin yi domin huskarsa allah ka karfafe mu ka taimake mu a cikin wannan aiki da muke yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan da zaka gode ma ba irin wanda Allah wanda ke aikin da Allah ke so don haka kun dai gani yadda ake yi ba ku san kuma yadda ake hada kayan nan ba shi famanan memba ne famanan kwamishina amma tun kamin ya rike wannan matsayin kuma yana ci gaba da ina ayyuka alkhairi to ina kuna zaton Allah ya bashi abin da ya fi haka to tsakanin da Allah ba a ƙara wani azumi sai cikin siyasa sai an gama wanda an gwamna ya zama gwamna wanda shekara dai ko da zamu dawo wannan shugaba abin da muke so dan Allah ya kai mu in so ka zo ko kwarɗo so ka ce ku zaɓa ku zaɓi kwarɗo ba sai ya samu kai nan ba amma dai wani mai gani ya sai shugaba ka bari a iya ba alhaji APC koko ba sai ya samu kai ba amma magana ta Allah in ka bar mutanen kirki Mun ka bar da su saboda dan wani abu da zai zo muna daga ba yan muna wallahi za mu ci gaba da zama cikin wahala wannan alkhairi abinda Allah ke so ne suke so to ku zaɓi kuma abin da Allah ke son don kuma ku huta lahiya ku zauna lahiya ba haka da wannan zai amfani da wannan dama in gaito shugaban majalisar matasa ahlu sunna ta jihar zamfara baki ɗaya a sai a sheikh malam naziru buda domin ya gabatar da jawabinsa shugaba أعوذ بالله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 kaddarawarsa ya kama wannan rana ta tara ga watan ramadan ko takwas na ƙara ke takwas ga watan ramadan na wannan shekara inda wannan majalisa ta mu majalisar matasan ahalin suna jama'a ta jihar zamfara tare da 'yan uwa jagororin wannan ƙungiya muka zo domin mu ƙaddamar da rabon tallafi karo na farko muna fata allah ta'ala ya anshi wannan aiki ya sa mana shi cikin mizanin mu na lada kamar yadda kuka sani wannan majalisa babban aikinta shine gabatar da wa'azoza tare da samina da daurori don ilmantar da mutane kuma ku shaida ne daga cikin wa'yan da wurin nan wata ta zo daura ta yi goma wata ta biyu wata ta uku wata bata zo ba yanzu za ta fara zuwa to da mu da muka shirya da ku babban abin da Allah ke so shi ne a tsalkake zuciya a don Allah wannan aikin na daura yana da alaƙa da ayyukan da Allah ya aiko annabawansa su zo su isar da sako idan alkiyama ta tsayu Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu cewa ba a aiko muna manzo ba Za Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sabo kuma ya bar duniya ya bar malamai kuma shi sirrin a rinka tara mu ana wa'azantar da mu wannan sako na musulunci saboda haka wannan shine babban ayyukan wannan majalisa wa'azi da shine taruka abu na biyu bayan wannan kamar da kuka sani akwai tallafi da ake bayowa in wata ramadana akwai kuma yaran matasa wanda su ma wannan majalisa ke kaiwa wurin gurabun aiki akwai masu kanikanci wasu ɗinkin tela wasu gyaran mota duka dai yadda za a yi mu zama mutanen kwarai ba ci makwance ba muna fatan duk waɗannan ayyuka Allah ya sa ayyuka ne da Allah ya karba Allah ka ba mu ikhlasi a bayan wannan yau za mu kaddamar da tallafi na farko insha Allah muna kyautu zato ga Allah kafin azumin ya kare ko mu kira ɗaiɗaiku ko mu kira wani taro na biyu a zo a ƙara bayan domin daga ciki yau a inda ta zuwa suna ba da sunaye yau cikin Allah za mu gabatar da shinkafa ga dattawa mabukata mutum sittin da 64 akwai atamfa kwara saba'in insha Allah akwai kayan yaran maza shaddodi talatin da babban abu mai da nake so in ja hankali tun lokacin da za a yi list in baki da maraya ki ji tsoron Allah ki tsaya baki da asa ki layan da baki. tun da tunda kun ga akwai tsari na wanda bai da irin mutalakawa mu bashi shi ma in kina da maraya kina da maraya babu abun bakin ciki baki da maraya kuma ki je ki aro dan wani ko ɗaya wani ki ce maraya turar da muka fara a koyin da sun kashe mazajensu suna da rai sun ba da sunaye alhali uwayen na da to in mutum ya san mijin shi na da rai ko bai da ya ce bai da a sa shi layi ya ci alat ya fi mutum ya yi ƙarya tunda akwai tsarin waɗanda adda akwai da ba su da saboda haka da Allah mu kiyaye muna fatan duk damuwar da ka damu mu gaba ɗan dukkan munan kowa akwai damuwar da ka damu ne akwai abin da yake so yayi Allah bai ba shi damar yayi ba to Allah ka yaye muna ya ba mu damar da za mu yi ƙarfin matsalolin da ke damu kuma muna godiya ga dukkan hukuma mahalitta da kuka yadda ku zo mu ci gaba da wannan aiki tare da ku na karatu da ilmantawa sannan muna kira da wanda za a ba abinci da sutura don Allah kowa ya aiki da abin da an kama shi gada a baki sutura a tamfa ki je ki sayar in ki zo an saki laya a tamfa ke abinci ke bukata ke mai akwai shi a ba wanda adda bukata a tamfa don Allah ya ji abin da muka so duk wanda an kaba abu abin da yake so ne ka bukata ya je ya amfani da shi saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki karɓaɓɓe a wajensa. ba zan rufe jawabi na ba muna godiya ga abokaninmu wanda suka ansa gayyatar mu su ma tare da su muka aiki wannan majalisa suna ba da shawara suna ba da gudunmawa inda suka ga mun karkace suna cewa a yi kaza malam shagero malam usman alhajin apc eh, ibg duk muna godiya akan ansa wannan gayyatar da kun yi kun mutunta mu muna godiya allah ya saka muku da alkhairi abu na ƙarshe muna godiya ga 'yan majalisa da su ma sun rawar gani na ganin an ba da wannan tallafi ga al'umma domin su zo su yi amfani da shi duk wanda ya zo wannan wuri wanda a cikin list za a ba mutum 168 wanda bai samu ba ina fatan a fahimci abin da zan gai wannan gaba ita ce mai muhimmanci wanda aka rubuta ya samu monsa ya samu mun kare wanda bai samu ba ya jira akwai lambar waya ta yi wanda ma ba a rubuta ba ya jira ya an kare gaba ɗaya a rubuta insha Allah za mu kira su wata rana ta gaba su ma mu zo mu ba su fatan mu duk wanda ba da gudunmawarsa domin wannan aiki ya kammalu ba sai mun kira sunan kowa ba Allah ya san kowa Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya sa ma kowa cikin mizanin aikinsa saboda haka abinda za mu fara za mu fara da malam shagero a ɗauko shinkafa guda goma eh, dattawa malam bashiru ya matso kusa a sa can wurin boda da an bayar ta za za mu fara da dattawa mutum goma wa'anda muka ba wa'annan tiket za mu kira sunayensu domin a ba su su ta tafiya insha Allah na'am malam kira min lissafi kuma da Allah kowa ya zauna wurin shi aminatu abubakar in tana kusa ta taso hawa'u muhammad cikin dattawa hawa'u muhammad خديجة محمد نعم خديجة لا لا تاشي نور كنت راهن سيوا حفصة علي سيوا بعد هيا أم الخير آدم safiya sama'ila hadiza abdullahi goma aminatu muhammad maryam tana da gida ba ta